sauraro Assalamu alaikum. Barka da jimurin sauraron shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Ma'azu nake gabatarwa. kamar yadda muka alkawarta a makon jiya za ku ji daga bakin wasu mahalarta taron yanayi wanda mujallar outreach ya shirya a birnin kaduna a makon jiya mun fara da jin ra'ayin wani tsohon minista a zamanin gwamnatin shugaba obasanjo game da taron na bana wanda aka yi wa taken yadda za a samar da ingantaccen hanyar samun makamashi domin dakile kwararowar hamada ministan yanayi a zamanin shugaban kasa a zamanin mulkin shugaban kasa olusegun obasanjo alhaji muhammad kabir sa'id to alhamdulahi abu ne mai mahimmancin gaske kowa ya san cewa muna bayan ƙasa a zaune shine ake cewa environment idan ya yi kyau rayuwarmu za ta yi kyau in ya lalace mun shiga cikin fitina saboda haka wannan taro yana da mahimmancin gaske ba ga najeriya ba ga duniya baki daya in mahallanmu ya gyaru to ma za mu ji daɗin rayuwa in bai gyara ba muna cikin fitina Allah ya sauƙaƙa kuma wajibi ne mai aiki yau da kullum mu tabbatar da mun gyara wurin inda muke rayuwa in ba haka cututtuka fitintinu rashin abinci ga sunan fitinu iri da yawa da yawa za mu shiga cikin wahala mai yawan gaske Allah ya tsare saboda ka irin wannan taro da ake yi ba ƙaramin al'amari ba ne ba ga al'umma Madugu uban tafiyar Chief Noble Akenge ya yi bayani cikin harshen Turanci kan dalilin da ya sa ya fara wannan tafiyar. ya ce ni na kafa kungiyar raya ta itatuwa ta jami'ar fatakwal kusan shekaru 40 da suka wuce ina ɗalibi a jami'ar haka zalika a jami'ar maiduguri a shekara ta 1987 na kafa irin wannan kungiya abin takaici A Najeriya, an fara mai da hankali akan al'amuran siyasa maimakon na yanayi wanda ya kamata a rika baiwa kulawa kullum. nan, idan aka ɗauko zance kamar da gaske, daga baya sai a yi watsar da shi. Na kafa ƙungiyoyin sa kai a ɓangaren yanayi domin na daɗa wayar da kan mutane akan wannan al'amari. Ita dai wannan taro muna yin ta a kowace shekara domin wayar da kan al'umma ne. Kana muna ba da wannan lambar yabo domin ƙarfafawa masu sa kai a harkar yanayi gwiwa. you are there planting trees and encouraging people, planting flowers, bringing up young ones, mentoring them to the recognize Umar Sale Anka na daga cikin mutanen da suka samu lambar yabo a wannan taron na bana. mu gaskiya wannan kalubale ne a gare mu idan duk inda aka ce an kira ka an ga cewar kana wani kokari akan wasu abu to wannan ba wai yana nufin kuma za ka je ka samu guri ka zauna bane ko kuma ka hau murna kana cewar kai ka samu ɗaukaka wannan dai an nuna an gano cewar kana da ruwa da tsaki a cikin waɗanda suke son a ɗabbaka wannan bangare na misali muhalli da suka gane cewar na daga cikin waɗanda mukan tallafa a ƙasa domin a samar da ci gaba a wannan abin nan. Kazalika ci a turankawa yana daga cikin mahalarta taron waɗanda aka baiwa lambar yabo. Sarakunan nan da muke gani da za mu rika su da suna da mahimmancin da za su taka domin kauce ma zuwa hamada. Masaraki shi ya fi kowa sanin dajin shi don ya ce kada sari daji yana da yan banga yana da sarkin daji yana da sarkin noma so idan yau aka waye gari wani ya sare can shi ko a cikin gidan shi ne ina gaya miki ba za a yi minti dai ba ba tare da ya samu bayanin cewa wani ya sare cewa ko kuma an dawo cewa an ga mota ice a dajin kanauri kaza ko kuma an ga bakin mutane suna jan suna sara to ina kira ga gwamnati cewa da zaman sarakuna galibi ba su da mm, aiki tsaye shi me zai hana wannan matsala da muke fuskanta a afirka a najeriya a arewa na gurgusu hamada me zai hana mu zo mu ɗauki sarakuna su zama asin mitigators na wayannan matsaloli da muke fama na gurgusu hamada sani na ganin da za mu yi wannan da yana tabbatar cewa daidai da matsalar da muke fuskanta da ita na security Allah ya da za mu kai yakata domin ya kamata a cewa hankali al'umma cewa matsala ta gurusu hamada ita ce ke tare da matsala ta yunwa da fatara da talauci wanda yake kuma shi ko shi ke haifar da matsala ta insecurity domin kowa ba zai so ya samu kanshi cikin irin wannan hali da arewa take ciki. To mai sauraro, a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai a tare mu a makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ni Aisha Ma'azu da ke fatar alkai. masana.